kuna sauraren shirin labarun matasa wanda studio Kalangu ke gabatar muku a kowane shati mai gabatar muku shirin Aisa Ahmadu ina tare da Tarnan Fude Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka Aisa yaya kike? Da dama Tarnan yau kuma mu muka kama abokan matasa a cikin wannan shirye-shiryen namu. To malama Aisa ki kama jikinki zaki sha labaru sosai za mu fara su da wani taro na matasa inda suka fiddo sabin dubarori na yaki da gusarwar hamada su da matasan za su wata sanarwa a taron COP 14 da za a yi wata mai zuwa a can indiya sannan za mu je can jihar zandar inda a kori dalibai da yawa a makaranta saboda kanancin aiki za mu karewa da labaru wasanni musamman damben zamani da ake cewa taekwondo sai mu fara Ka sani tarnan matasa jihohi takwas na jamhuriyar Nijar da kasashen Burkina Faso da Benin sun halitta wannan muhawara da aka yi wanda ake kira da Fijet Sahel Disney. Eh wannan muhawarar dai da za ta kwana uku ana yin ta za a fiddo sabin dabarori na yaki da gurgusawar hamada. Su da wayannan matasa za su wata sanarwa a can COP 14. Kin san ko menene COP 14? To COP 14 dai wani taro ne da za a yi saboda gurgusawar hamada. Shi dai wannan taron za a yi shi a watan Satumba mai kamawa a can India. domin ƙarin bayani sai a saurari mani ture abdulkader shugabar ƙungiyar matasa masu yaki da gurgusawar hamada da ake cema ajak niger wanda kuma shine shirya wannan taron babban manufar wannan taron shine na tattara matasa a wuri ɗaya mu samar da murya ɗaya a matsayinmu na matasa domin mu kai abubuwan da muka tsara a wajen cop 14 da zai gudana a watan satumba a india taron zai mai da hankali ne akan gurgusuwar hamada za mu yi sanar sanarwa na matasan Sahel domin a samar da dabarori ga matasan wajen yaƙi da gurgusuwar hamada. Za mu shiga cikin jihar Zandar inda shugaban makarantun ne na sakandiri Usman Galadima ya yi riskunan karatun shekaran bana na jihar shi a wannan sati. Muna da yara a kasar Zandar sai ji da lise a game dubu goma tara da biyar da dari uku da casa'in da tara a cikin wannan waɗanda suka samu ci gaba a cikin karatunsu yawan su dubu arba'in da biyar da ɗari biyar da talatin waɗanda aikinsu bai gusa ba su kuma yawan su dubu ashirin da hudu da ɗari da biyar akwai wanda aka kora yawan su dubu ashirin da hudu da ɗari takwas bana wanda aka kora kashi ashirin da shida idan nan ma za a gane bana an yi kora yara musamman a karkara. to ai sami kike tunani da wannan al'amarin da ya shafi kore matasa a karatu. game da wannan al'amari da shugaban matasan jihar zandar dai ya hira da mustapha mamman sani. Karatu ne yake rike mafi yawan matasa. Idan a yau dalibai dubu ishirin da biyar na ajin farko a college har zuwa lise suna bisa tituna niyyar makomar daliban, Ya kamata kowa hankalinsa ya tashi a kan lamarin. A matsayinmu na shugabannin matasa mun yi tir da wannan sakamako. Kuma ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki. A yau idan aka ɗora ka darakta na makaranta ba kawo kyakkyawan sakamako ba ya kamata ka fice. Idan daraktan jiha ne kai baka kawo kyakkyawan kyakkyawan sakamako ba ya kamata To kin ga Aisa za a ƙara sa matasa a wani hali na zaman kashe wando ko? Sai dai mu yi ma waɗannan matasa addu'a domin a samu mafita. Yanzu kuma Aisa za mu je takaitaccen mu na musamman. Shi dai wannan takaitaccen rahoto na musamman zai kai mu a can jihar Maradi inda aka kara ma matasa na ƙananan makarantoci ko kuma Ecole Premier sani a APS a satin da ya shuɗe. Domin ƙarin bayani mu saurari rahoton da Muhammad Mamman ya turo muna. Malaman firamare su ɗari ne na jihar Maraɗi suke ɗaukar wani horo na sati ɗaya, musamman wanda ya shafi wasannin tserau, zara ruga, ƙwallon ƙafa da langa. Bacewar mai ba da horon Usman Muhammad Salisu, daraktan fasaha na haɗaɗɗiyar ƙungiyar wasannin tserau na ƙasa, ya ce wannan horon yana da matuƙar mahimmanci ga malaman firamare da ma ɗalibansu. Za mu karanta da mushanni bisa kan harkar wasanni da tsalle-tsalle da kuma koya wasu ta APS za su koya wasannin gudu da tsalle-tsalle za su koya wasan rugby za su koya kwallon raga wanda ake ce ma vole za su koyar da langa langa kowa ya santa wasa ne na gargajiya wanda maraɗi ta yi suna akan wannan wasa za su koyar da wasa kwallon kafa wannan motsa jiki yana da kyau bisa kan lahiyar yara abu ne wanda yana ƙara kwalla dankon zumunci tsakanin yara tsakanin mutane duka wanda suke shi abu ne wanda yana sa ilimin yaro ya haɓaka duka da shekarun samati na madugu malamin firamare ya samu wannan horon akan wannan wasanni na motsa jiki a makarantun firamare inda yake gani tamka ana dakile waɗannan wasannin motsa jiki a cikin makarantun firamare a dakin lalle muna yi amma ba kamar yanzu ba mun ga kene yanzu ya fara armashi tunda har ana farman mutane su zo su yi farman yara yoni ji nake yanzu kamar na kuma yaro mun lura da ke mu ma karo mu ce kuma karo mu ne gaskiya mun ji daɗin shi tunda mu ya ƙara mu ƙarfi ko da mun je da kwal gobe ka gani mun san hanyar da za mu bi mu hidda kan mu hidda yaran mu har su koya su ma tunda gobe su ma ai eh, manyan gobe ne ko a ƙarshen wannan horon da za a shirya kwamɓalar wasannin motsa jiki na jiha da na ƙasa ga matasan jihohi inda akwai makarantun alliance française musamman maraɗi zandar agades da kuma yamai za mu zunduma a wasannin motsa jiki Yau wasannin motsa jiki na Afirka waɗanda ake gudanar da a can marok suka zo ƙarshe nan ko akwai wani ƙarin bayani. Eh haka ne Aisa za mu farawa dai da taekwondo inda jam'uriyar nijar ta samu kyautar yabo biyu na zinariya sannan da ta azurfa guda kuma nijar ita ta zo na biyar a duka ƙasashen Afirka a bangaren taekwondo. Su ne suka yi wannan wasanni? Akwai Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ya samu kyautar zinariya a waɗanda suke da yaunin kilogram bakwai sannan Aisa akwai kuma matashi wanda ake kama Ismail Yakuba alfa garba shi ma kamar alfaga ya samu kyautar zinariya amma a wayanda suke da yaunin kilogram 67 sannan akwai matashiya wadda ake cema ticket bay yusuf wadda ita ma ta yi abin a zo a gani a bangaren taekwondo inda ta samu kyautar azurfa a wayanda suke da yaunin kilogram 57 a cikin wasannin kwallon kafa kungiya biyu na jamhuriyar niger as sonidep da kuma esjn na gendarmerie sun halitta waɗannan wasanni eh haka ne aisa su da wayannan kungiyoyi biyu na kwallon kafa kafa da suke wakiltar Niger musamman a kofin cin kasashen Afirka da kuma wanda ake ce ma kafa su dai an fidda su a wayannan wasannin a tashin farko. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun na motsa jiki kayan mu muku ban kwana mene karin magana mu na yau. To aisa karin magana mu na yau shine dai aka ce sannu sannu ba ta hana isa. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi muna na gode gare ka nan sai kun sake jin mu a mu na gaba gobe idan Allah ya kai mu.